a yau bakwai ga watan Ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam takwas wanda kuma shine ya daidai da ashirin da takwas ko ga watan tara shekarar miladiya ta dubu biyu da bakwai kafin mu fara tafsiri akwai sunayen waɗanda za a danka wa taimako wanda muka yi shelarsa a jiya da duk wanda ya kawo taimako ga sunayen wasu wanda suke da alhakin karɓar wannan taimako ko dai a kawo wajena ko kuma a kawo wurin cif imam malam ibrahim fadl malam abu ya kenan ko kuma a kawo wajen malam baba gana imam ko kuma a kawo wajen baba zanna waye kawo dibe ko kuma malam banu mustafa ko kuma malam baba sanda ko kuma malam sa'idu haruna wato mai jan baki to saboda haka wanda ya zo ya nemi ɗaya daga cikin waɗannan ya danka masa taimako ɗin Allah ya sa a dace sai mu fara malam daga kan aya ta sha ta talatin da ta talatin da tara بل كذبوا بما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين الله ما أوفى yace bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi fa ruwan nan magana sun dai karyata abinda ba su kewaye ga iliminsa ba walamma ya'tihim ta'wilu kuma har yanzu tawilinsa haƙiƙanin fassararsa ba ta zo muku ba Ta kazalika kazzaba allazina min qablihim haka nan waɗanda suka gabace su su ma su karyata don haka sai kai duba kaifa kana aqibatu zalimin yaya ƙarshen al'amarin azzalimai ya kasance Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka ji a jiya ya yi magana ta ƙalubale ga waɗanda suke karyata alkur'ani cewa su kawo kwatankwacin alkur'ani ko da daidai da sura ɗaya ce ƙalubalen da ba za su iya fuskanta ba ba za su iya taransa ba don haka babu wanda ya iya motsawa babu wanda ya iya cewa zai zo da kwatankwacin alkur'ani sai Allah ya ce sun dai karyata abinda ba su tsaya sun yi iliminsa sun fahimce shi fahimta ta gaskiya ba ba su fahimce shi ba sun yi gaggawar karyata abinda ba su fahimce shi ba to yawanci kore abu yana faruwa ne saboda jahiltarsa wa iz lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun qadim abinda duk ba su gane ba za su ce wannan daddiyar karya ce rashin ganewar nan su shi zai sa su karyata abin galibi mutum yana tabbatar da abin da ya sani ne wajen tabbatarwa mutum yana amfani da iliminsa a kan sautari amma wajen korewa yawanci mutum yana amfani da ta sani Allah ce ba su tsaya sun yi ilimi ilimi na hakika ba kalmar yuhiqu bi ilmihi tana nufin itqalu ilmi ba su tsaya sun yi itqalin iliminsa ba sun san cikakken iliminsa sai suka karyata Allah ce walamma ya'tibu ta'wilu kuma har zuwa yanzu tawilinsa wato haƙiƙanin fassarar ba ta zo musu ba tawili a cikin alkur'ani yana nufin ma ulu ilaihi al'amr ma ulu ilaihi ma ulu ilaihi al-kalam min al-haqiqati magana yadda haƙiƙaninta zai bayyana daga ƙarshe shi ake nufi da tawili mun san ma'anonin a'a sifofin Allah da Allah ya sifanta kansa da shi ana karantawa ana fahimtar ma'anar amma haƙiƙanin me ake nufi da sifofin haƙiƙanin kunhin sifofin wannan Allah ne kawai ya sani Allah ne kawai ya sani shi yasa idan aka ce a a sifatullahi min al-mutashabih ana nufin la la tu'lamu kayfiyatuha wannan gaskiya ne idan ka ce sifofin Allah ba wanda ya san kayfiyarsu wannan kake nufi da tashabuhin da kake magana a kai to ba za a karyata ka ba sai a ce gaskiya ka faɗi. idan kuma kana nufin ma'anonin ayatu sifat wannan babu wanda zai yarda da kai da kalmar ta'awili ba tana nufin bankara magana ba daga wani daga ma'anarta ta hakika zuwa wata ma'ana daban kamar yadda ya shahara daga ƙarshe ƙarshe a gurin masu usul idan suka ce at-ta'wil suna nufin sarkun lafzi عن عن عن عن الاحتمال الظاهر المرجوح إلى الاحتمال الاحتمال الظاهر الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يعتضده wato a juyar da lafazi daga zahirinsa wanda shi ake iya fahimta a karan farko lokacin da aka ji lafazin a juyar da shi zuwa ga wani zuwa ga wata ma'ana wacce take ta nesa saboda wani dalili da ake ganin zai ƙarfafa wannan juyarwar wannan shine ma'anar tawili a gurin malamai daga ƙarshe ƙarshe bayan ƙarni na hudu kamar yadda ibnu taymiya yake bayani bayan ƙarni na hudu wannan ma'anar ta zo amma alqur'ani ma'anar tana nufin haqiqatu ma ya'ulu ilayhi al-amr haqiqatu ma ya'ulu ilayhi al-kalam hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل kaga anan Allah yana maganar azabar da ake gaya musu cewa in suka yi abu kaza abu kaza na iya faruwa a kansu in suka yi kaza abu kaza na iya faruwa a kansu to suna jin maganar suna fahimtar ta amma ba hakikalin azabar ba ta zo musu ba shine ce hal yanzuruna illa ta'wilahu abinda suke zira yanzu bai rage komai ba sai ranar da hakikanin abin zai zo yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da hakikanin abin da ake gaya musu zai zo ya qulu allazina nasuhu min qabl wanda aka ba su wannan labarin suka manta da shi a baya za su ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq shi manzannin ubangijinmu da gaskiya suka zo fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana muna da abokan abin nan masu cece mu da za su cece mu a nan aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal ko kuma a mayar da mu mu yi aiki ba wanda muka muka yi a baya ba ko a samu masu ceton mu ko kuma a sake dawo da mu duniya mu sake wani aiki qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftaru lati sun yi asara kansu kuma abinda suke kira ƙarya a nan suna kwatsawa a ranar duniya bace musu sun neme shi sun raka kaga kalmar ta'wili a nan tana nufin haƙiƙanin abin da ya faru ha za ta'wilu ru'ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan annabi yusuf alaihi salam lokacin da iyayensa suka zo suka yi sujada a gaban shi sai yake to hadha ta'wilu ru'yaya min qabl wannan shine tawilin mafarki na ma'ana shine hakikanin mafarkin da nake ka kalmar tawilin tana nufin hakikanin abin da za zo a kai Allah yana ba mu labarin aljanna Allah yana ba mu labarin ni'imomin da suke ciki muna fahimtar abin da ake faɗa amma ba mu san hakikanin to abinda za mu gani la inda muka shiga aljanna shine hakikanin tawilinta haka nan Allah yana gaya wa kafirai cewa wanda duk yayi kaza yayi kaza ga masa ga masa suna fahimtar abin da ake faɗa ba wai ba sa fahimtar ma'anar ba amma ran da za su ga wutar ran da za su san cewa ai hakikanin wannan shine tawilin abin da ake gaya musu shine Allah yake gaya musu ne cewa lamma ya'tihim ta'wilu to hakikanin abin da ake gaya musu tukunna bai zo ba saboda haka anan akwai razanarwa akwai firgitarwa cewa abinda ake gaya musu na azaba da narko in sun ki imani ran da zai zo to za su rena kansu ran da zai zo ba za su ji da daɗi shi yasa ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa juz'insa na sha uku yake cewa a wannan aya Allah ya rarrabe tsakanin al-ihatatu bi ilmi al-qur'an da kuma ta'wilul qur'an ففرق بين الإحاطة بعلمه ولما يأتهم تأويله وأن الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله دان كاسن إذا من القرآن كاسن abinda ديكي نفي كاسن آيوين دم ألو ننسو wannan ba shi yake nuna kasan hakikanin tawilin fa inna al-ihaqata bi ilmihi ma'rifatu ma'ani al-kalami ala taba shi abinda ake nufi da al-ihaqatu bi ilmi shine ka san ma'anoninsa sani cikakke wa ityanu ta'wil abinda kuma ake nufi da zuwan tawilinsa ana nufin nafsu wuqu'il mukhbari bihi abinda aka gaya maka ka ganshi ya faru wannan shine ta'wilu wa farraqa baina ma'rifati al-khabar wa baina al-wuqu'il mukhbari bihi Allah ya ka bambance tsakanin ka san abu da ake gaya maka da kuma faruwar abin ka ganshi da idanka sanin abin shine al-ihatatu bi ilmi faruwar abin kuma ka gani da idan ka shine al-ittiyanu ta'wilihi ya'ti ya'tihim ta'wilu yace fa ma'rifatu al-khabari hiya tafsir al-qur'an sanin labarin shine ka san fasara al-qur'ani wa ma'rifatu al-mukhbari bihi sanin kuma abinda ake gaya maka labarin sa hiya ta'wiluhu shine ta'wilin da Allah yake faɗa yace wa nuqtatu zalika yace fa'idar wannan bambancewa din da Allah ya yi anan annal khabara لمعناه صورة ذهنية وجودها في نفس العالم كذهن الإنسان مثلا zaka ce labari labari wani abu ne da yake ɗamfarwa a ƙwaƙwalwa ana gaya maka wani abu kana halarto hotonsa a ƙwaƙwalwarka ce maka akwai aljanna aljannan nan za a shiga a ji ni'ima akwai wuta wutan nan za a shiga a haɗu da azaba ƙwaƙwalwarka tana suranta maka wani abu wannan ilimin labarin ولذلك المعنى حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم sannan kuma wannan abin da take turantawa a shi kuma akwai yadda yake a haƙiƙaninsa wanda ilimin ka bai kai ga wannan ba yanzu ana ba mu labarin annabi Musa annabi Isa annabi Yusuf da sauran annabawa da suka gabata muna suranta abubuwan a mu amma ba wanda zai ce ga yadda annabi Musa yake amma ilimin cewa akwai annabi Musa kuma yayi kaza yana nan a kwalwar tashi to wannan ilimin daban kuma sanin hakikanin abin kuma a fili a karara wannan shi kuma daban to shine Allah yake bambancewa an to yayi magana mai tsawo ga waɗanda suke so su duba sai su koma majmu'ul fatawa don haka kalmar tawili a cikin alqur'ani ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan take ne tana nufin tafsirin magana da fito da magana wacce da take ɓoye a fito da ita ƙarara ko kuma abin da ake baka labari a auku ka gan shi ƙarara wannan shi ake nufi da tawi ba wai ana nufin a dinga bankara sifofin Allah ba Allah ya ce rahmanu 'ala al-'arshi tawa a ce istawla yake A ce ladhi bi yadihi al-mulk a ce bi qudratihi wannan tawilin ba shi ne Allah yake magana a Kansa. kuma wannan ba sunan shi tawili ba wannan sunan shi tahrifi yuharrifuna al-kalima amma wa wannan tahrifi sunan shi shi yasa zamu ga muka duba magabata da aka dauko tafsirin ibn jarir al-tabari tafsirin shaykhul mufassiri ibn jarir al-tabari ya rasu shekarar hijira tana da 310 310 kaga sama da shekara dubu zaka ga yana cewa ta'wilu qawlihi ta'ala ta'wilu qawlihi ta'ala yana nufin irin wannan ka bankara nassi yi wani guri da shi daban yana nufin fassara tafsiru qawli kamar ce tafsiru qawlihi ta'ala shi ne ke ta'wilu ta'ala wannan kalmar tawili daga baya ne aka bata wannan mummunar ma'ana har ta zama tana da wata ma'ana wadda ba ta da kyau ta jawo abubuwa da dama a cikin addini da malamai suka zo suka ga an samu rikici wajen fahimtar kalmar ta'wili tunda malaman usulul sun zo sun saka wannan ma'anar ta ƙarshe ita ce ta fi yawo a cikin a cikin littattafai da kwakwalan malamai sai suke cewa a ta'wirin fasid sai su ƙara kalmar fasid don su bambance shi da abin da yake karɓaɓɓe don su bambance shi da ta'wirin da yake karɓaɓɓe sai su ce masa a ta'wirin fasid to ba wanda zai isa ya yi ta'wili a cikin sifofin Allah maganar mai jauharatul tauhid da yake cewa kullu nafs wa kullu nafsin awhama tashbiha wilhu. aw fawwid wa rum tanziha magana ce da ya kamata a yi watsi da ita magana ce da ya kamata a dinga maimaita ta ba Allah madaukakin sarki yace kazalika kazzaba allazina min qablihim yadda suka karyata din nan haka waɗanda suka gabace su suka karyata anan Allah madaukakin sarki yana ishara ne zuwa ga wasu abubuwa guda uku na farko ana nuna wa su waɗanda suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da duk ma waɗanda suke ƙaryata gaskiya cewa akwai waɗanda suka gabace su su sun yi irin akwai waɗanda suka yi wa manzannin Allah taurin kai suka yi suka yi inadi suka kangare suka ƙaryata manzannin Allah don haka su ma suna kwaikwayon su ba wai su ne farau ba an taɓa yin wasu irin abu na biyu ana musu hannunka mai sanda cewa waɗanda suka yi irin aikinku Allah bai kyale su Allah ya kama su ya musu azaba ya halakar da wasu daga cikin su ko ma ba ku gagari Allah ya halakar da su don haka ku sani wannan aikin da kuka yi aiki ne da wasu suka yi ya jawo musu halaka ya jawo musu hukuma daga Allah saboda hukuma za ku iya fada cikin wannan sannan abu na uku shine kamar lallashi ne Allah yake wa manzansa sallallahu alaihi wasallam da duk wani mai karantar cewa kada ya damu don waɗannan sun karyata shi manzannin da suke gabanin su su an karyata su su ma sun zo da gaskiya mutanen su sun karyata su saboda haka kada ya ɗauka shi kadai ne ya gamu da wannan taurin kai ya gamu da wannan inadi nasu wannan zai sa ya samu sanyi a zuciyarsa wannan zai sa ya samu sauki a zuciyarsa shi yasa Allah ce kazalika kazzaba allazina min qablihi haka yadda suka karyata din nan waɗanda suka gabace su kuma haka suka karyata Allah ce fanzur kaifa kana aqibatul mutazalimin don haka kai duba ka ga yaya karshen al'amarin masu karyatawa azzalimai karshen al'amarin su ya kasance babu shakka waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya fara gaya ma wannan magana su ne shawa? suna bi ta dajin al'ummomin da aka halaka suna ganin kofai nasu da gurbin da suka bari da alamomin inda Allah ya halaka su suna bi ta diyar tamut suna gani suna bi ta diyar adawa suna gani saboda haka wannan abu ba wai wani abu ne wanda yake ba su san shi ba suna ganin alamomin guraren da waɗanda suka rayu gabaninsu waɗanda suka yi wa Allah tawaye da irin yadda Allah ya karyata shi da Allah ce fanzur don haka kai duba kaifa kana aqibatu zalimin yaya karshen al'amarin azzalimai ya kasance babu shakka karshen su bai zama karshe ne mai kyau Allah ce wa minhum wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin Allah ce wa minhum daga cikinsu man yi yu'minu bihi akwai wanda yake imani da shi da shi alqur'ani ko da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man la yu'minu bihi daga cikinsu akwai wanda baya imani da shi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ko ubangiji ka shine mafi sani ga waɗanda suke maballata Allah ce wa minhum daga cikin waɗannan waɗanda ake ta arkabu da su suke karyata alqur'ani suke karyata annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai man yu'minu bihi wanda yake imani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma bihi lamiri yana koma ga alqur'anin da ake ta magana a kansa daga cikin su akwai wanda yake imani da shi akwai wanda a zuciyarsa ya san alqur'anin nan gaskiya ne kamar yadda a baya can Allah ce wa ma yattabi'u aktharuhum illa zanna aka ce yawa yawancin su suna bin zato ne wanda muka ce an yi togaciya akwai masu hankalin da sun san abin da suke yi ƙarya yi jahilan cikinsu wawayen cikinsu su ne ake ja haka nan ba bisa ilimi ba amma su masu hankalin sun san abin da suke yi ƙarya ne to haka shine wannan bayani ne Allah madaukakin sarki yake ƙara fito da shi ƙarara a cikin wannan aya wa minhum man yu'minu daga cikinsu akwai wanda a zuciyarsa ya san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne dan ya san wannan ɗabi'a da annabi sallallahu alaihi ya tashi da ita da halin da ya tashi da ita tarbiyar da ya tashi da ita ba tarbiya ba ce ta wanda zai yi wa Allah ya san wannan ya ta kankance a wannan saboda zuciyarsu ta yi ta su kankace da kamar yadda Allah ya faɗi labarin mutanen fir'auna da mutanen fir'auna da mutanen sa wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum wato sun yi ja'in ja da abin da annabi Musa ya zo musu da shi na gaskiya na annabci amma zuciyarsu tana da yaƙini ta sakankance da cewa gaskiya ne haka na cikin ƙuraishawa ɗin ba cikin duk wanda ake yi wa wa'azi akwai wanda sun san abin da suke yi ba gaskiya ba bi ne dai ba za su yi ba sun yi imani da gaskiyar da ake faɗa gaskiya ce saduda ce ba za su yi ba za su rusuna wa gaskiya ba wa minhum man la akwai kuma wanda bai yi imanin ba saboda a makance bai ma fahimci cewa akan ƙarya yake ba balle ya fahimci cewa wancan da yake ja'in ja da shi gaskiya yake faɗa ba wasu malamai kuma sun fassara ayar da cewa minhum man yu'minu bihi ay mustaqbal nan gaba daga cikin su akwai wanda zai zo ya imani da Allah sallallahu alaihi akwai wanda zai zo ya yadda cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne saboda haka da dama daga cikin waɗanda suka ja da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun zo sun yi imani sun zo sun yi imani sun zama manya manya daga cikin ah, manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan da ƙarshe yi imani ba a ah, abin nan a ah, ɗansa Muawiya ba ya yi imani ba daga ƙarshe haka nan Amr ibn al-As daga ƙarshe shi ba ba ya imani Khalid ibn al-Walid shi ma da ƙarshe ayya yayi imani ikrima ibnu Abijan. jahl shi ma da ƙarshe ayya imani saboda haka daga cikin su akwai wanda za su su imani da abu wa minhum man la yu'minu bihi akwai kuma wanda Allah ya riga ya dabi akan zuciya ba zai taɓa yin imani da annabi haka Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta masa ba zai yi imanin ba don haka zai mutu akan kafirci haka nan Allah madaukakin sarki yake nuna cewa shi al'amarin gaskiya al'amari ne da ake barwa mutum ya tsaya ya duba ya yi tunani da hankalin da Allah ya bashi ya yi aiki da ilimin da Allah ya bashi na ya gane abin da ake faɗa masa na gaskiya ya auna ya gani wannan abin da ake faɗa masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba in ya ga dama ya karba in ya ga dama ya karba wannan shi ta shafa Allah madaukakin sarki cewa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya yi wanda ya so ya kafir kowa abin da ya shi kansa ne Allah madaukakin sarki dai zai yi bayani to haka komai na rayuwa musuluncin gaba ɗaya haka yake ba a tilasta wa kowa cewa sai ya yarda da abu ina iya ka yi bayani ce ga abin da nake bukata na gaskiya ga yadda yake ga hujjojinsa abu kaza kuma wanda ba daidai ba ga yadda yake ga hujjojinsa sun ya rage kuma ya tsaya ya auna ya duba ya yi bincike ya gane cewa abin da ake faɗa masa haka yake ko ba haka yake ba amma da zarar ka ji mutum yana cewa a hada wani magana a daina barin shi yana magana ko in ya yi magana a yanke wani abu a cire kada a bari a gani ko ka a bari a ji wannan bai san irin tsarin da alkur'ani ya sauka da shi ba ba ya da wayewa a cikin al'umma mai wayewa a cikin al'umma ba zai yi wannan ba al'umma ya kamata a sa mata wannan wayewa duk al'ummar da ta waye tana buɗe ƙirjinta ne kai faɗi naka me kake faɗa wani kai kuma faɗi naka ba musulunci to ai kun hatu burhanakum in kuntum sadiqin yahudawa da nasara cewa aka yi su kawo hujjojinsu ko an ce a hana wani magana ku kawo hujjojinku wanda duk ka ce ya kawo hujjarsa ai kaga dole ya yi magana to ya ya yi magana ka ce a yake magana kaza ka amari kaga alamar cewa kenan kai ne baka da gaskiya kuma da zarar kabar mutane suka faɗi abin da suka yadda da shi waɗancan ma kabar su suka faɗi abin da suka yadda da shi aka bar mutane masu hankali su hukunci to ka toshe ƙofar rikici ka toshe kofar rikici dan ba wanda zai zo ce dan menene wane yake faɗa ni ba abin da na faɗa ya wane yake cewa ina kaza kaza kaza ni ba abin da na faɗa galibi a abin da yake ka rikici wancan a kyale shi shi ya faɗa abin ya saki bakin ya faɗa abin da kai baka yi da shi ba kai kuma a ce ba za ka faɗa ba a sa maka takunkuri kaga wannan shi zai ka rikici dole ne a ce a'a wannan baya adalci baya adalci to mu galibi ahlus sunna a ran bakin mu ake ana ci mana albasa sai a ce suna cewa kaza suna cewa kaza to tunda muna nan da rabu muna kuma iya magana to a bari mu faɗa mana da kafa sai mu faɗa a ji me muke faɗa akwai shekarun da aka daɗe ana cewa mutane ba ma san annabi ba ma san annabi da an yi fara salati ma sai fuskar mu ta duk mu ɓata fuska ma su akwai wani wanda ya ce wahabiyawa a saudiya ya shiga harabo abin da masallacin annabi zai yi salati yana buɗe baki zai salati wai wahabiya suka cikin shi suka jeho shi waje sai a waje ya ƙarasa to irin wannan sharrance sharrance sai a baka kai ka faɗi aji mai kake faɗa sai aka ji kana karanta sahihul bukhari sahihul muslim kafi kowa karanta waɗannan ba kafi kowa karanta kafi kowa jawo hujja daga ciki duk kuma sanda zaka kawo hadisin nan sai ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wanda aka yi ta rada masa cewa baka san manzo Allah sai ya ji kafin salati saboda wanda ya ce shi yana san manzo Allah shi yasa sai a ce ka a baka kai magana idan muka san tsarin musulunci da yake kul hatu burhanakum aka ga wa yahudawa akwai wanda ya kai mai hude shar aka ce ya zo ya baje hujja. kaga an ba shi da ba yi magana saboda haka in ana son sawa al'umma wayewa da zamana za ta iya tattaunawa a cikin al'amura da aka yi saɓani a kan al'amura na ilimi tattaunawa ta ilimi to irin wannan ƙofofin ake buɗe ce kai faɗi naka kai faɗi naka kai faɗi naka sai a samu zaman lafiya amma da zarar ka sama ɗaya takunkumi to ya ga shi an hana shi magana to zai zai bi wata hanya ce da bata kamata ba idan alqur'ani shi kansa Allah ya ce akwai wanda ya yarda akwai wanda bai yarda ba wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi to yaya kuma wani zai zo da wani abu ya ce kuwa sai ya yarda ai ba zai yiwu ba akwai wanda zai yarda akwai wanda ba zai yarda ba illa iyaka wanda ya yarda sai ya yi bayanin shi me yasa ya yarda mutane su saurari bayanansa wanda ya ce bai yarda ba shi ba kuma sai zo da nashi hujjojin ce gashi dalili dalili dalili da yasa ya ce bai yarda ba a karatu suka mu ba ma yi wa mutum kage haka nan musamman abubuwa da aka yi saɓani a cikinsu suna nan a rubuce waɗanda aka saɓa da su sun rubuta abubuwan nan kuma sun rubuta ne don a karanta don a karanta muka ɗauko muka karanta su wani laifi muka yi wani laifi muka yi a cikin wannan kuma wani laifi Allah ce wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ubangijinka shine mafi sani ga masu barna wannan hannunka mai sanda ne ubangiji yake cewa waɗannan mutane masu barna ne suna cikin tawagar masu barna to ubangiji kuma yana sane da su ya fi kowa sanin hakikalin kuma zai saka wa kowa da gudan irin aiki Allah ce wa in zabu wa in kazzabu ka fa kulli amali wa lakum amalukum antum bani بريء مما تعملون الله يقول وإن كذبوك إن سك قريتك ko suka doge a kan ƙaryata ka faƙul to sai ka ce ni amali aikina na keɓanta da nawa aikin walakum amalukum kuma kun keɓanta da naku aikin antum bari'una mimma a'malu ko ba ruwan ba za ku ɗauki laifin irin aikin da nake yi ba wa ana bari'un min ma ta'malu ni ba ba zan ɗauki laifin ayyukan da kuke yi ba kun ga wannan ma wata tarbiya ce tarbiya ce wato in suka ƙaryata ka ba ta za ta yi a kamo su a dake su ko a rufe musu masallaci ko a'a sai ka ce su je su da nasu mu da namu kamar yadda alkur'ani ya koyar lakum dinukum waliyadin to mu haka mu muke cewa ba wai lalle ne ko me muke faɗa ba sai an yarda mun san akwai wanda za su yarda akwai wanda ba za su yarda ba wanda suka yarda su zo a ci gaba da tafiya tare a ci gaba da yada wannan tauhidi da bayyana wannan hanya Wannan da ba su yarda ba kuma su ma sai su ci gaba da nasu ba wanda za a hana nashi ba wanda za a hana shi nashi Allah madaukakin sarki yana cewa Allahu rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه Allah shi ne Ubangijinmu shi ne Ubangijinmu, ayyukanmu muka keɓanta da kayanmu, kuma kuka keɓanta da kayanku, babu wata hukuma ta faɗa tsakaninmu da ku, la hujjata ai la hukuma ta bainana. Allah ya ji ba'u bainana wa ilaihi masjid. Allah duk gaba ɗaya zai tara mu kuma zai mana hisabi. na ta qul atuhajjuna na fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum da mu game da ubangiji ku dinga sun ke da mu wa kuma ayyukan ku sun ku kuma mu masu ne masu bautawa Allah ne ba tare da shirka Hakanan nan sura fa da Allah ya sauka suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun wanda ake kira suratul bara'a da kira suratul bara'a so qul huwa Allah suratul ikhlas ita kuma suratul bara'a qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي يا ku kace ya ku waɗanda suke kafirai ba na bautawa abin da kuke bautawa ko ma kuma ba ku bauta abin da nake bautawa kuma ni ba mai bautawa abin da kuke bautawa ba zan bauta masa ba ko ma kuma za ku bautawa wa ba lakum dinukum walidi addinin ku na gare ku ni ma na wani gare ni irin waɗannan ayoyi wasu malamai sai su ce ai an soke su da ayatin jihad babu abin da aka soke da ayatin jihad suna nan suna nan ayoyi ne muhkama wanda duk yayi aiki kansa yayi wa aikin wani baya shafar wani wala ta tajiru waziratu wizra ukhra aikin wani baya shafar wani annabi ibrahim alaihi salam haka yake gaya wa mahaifinsa yake gaya wa mutanansa wa isqala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdi ba ruwana ba ni ba abinda kuke bautawa ku ci gaba da naku ne ba in ci gaba da nawa ni na koma ga Allah wanda shi ya kagi halitta ta kuma shi ne zai shiryar da ni Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam waqtid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin fa in asawka fa qul inni bari'un mimma Allah ce ka kaskantar da fukafukanka ma'ana ka yi tawalu ga waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai fa in asauka in suka saba maka suka kangare maka suka bijire sai ka ce inni bari umi mata ba ni ba aikin da kuke ku je da aikin ku ma in je da nawa haka nan annabi no da mutanensa am yaqulu naftara qul in iftaraytuhu fa alayya ijrani wa ana bari'un mimma tujrun ka duba yace idan kuna cewa shi ya kaga to ka ce musu inni na kage abu to laifin nawa ne wannan laifin ne zai shafa ko ma kuma wa ana bari'u mimma tushrikun abinda kuke yi na manyan laifuka ba zai shafe ni ba to wannan shi irin wannan sala da irin wannan yaran shi zai kawo zaman lafiya cikin al'umma amma ka ce sai wani za a saurara ba za a saurara wani ba sai na wani za a ji ba za a ji na wani ba sai na wani za a gani ba za a ga na wani ba to wannan shine yake nuna kifewa babu wanda yake da irin wannan tunanin sai wanda yake a kife kifaffe wayayyen mutum kokari zai yi ya samar da wannan cikin al'umma ya samar da wannan cikin al'umma shi yasa babu inda ka taɓa jin ahlus sunna suna kururuwa cewa wala din nan da yake magana a tushe bakin babu inda za ka ga ahlus sunna suna wannan yanzu za ka ga watan maulidi ya zo dan maulidi sun cika gari da maulidi a kofar gidan su ala kofar kana ahli sunna ka fada baka bacci ana maulidi a kofar gidan ka baka baka fita kace a daina ba za a yi a gaba watan ya wuce yan rakiya sai rakiya ba a taba cewa ba a taba cewa kana a daina maulidin nan ba amma kai da kawo kai kuma za ka yi naka ka kirawo masu wa'azi za a zo a yi wa'azi a kofar gidanka shikenan sai a turo wawayen yara yan shorishi sai a ce zo su jefe ku ko a je a gaya wa 'yan sanda in an yi wa'azin da za a kawo za a kawo tashin hankali ya kamata duk jami'in tsaron da aka zo aka yi masa wannan wanda ya kawo masa wannan rahoto ne zai rike shi sai eh, ko dai kai ne zaka kawo tashin hankalin ko kuma ka nuna mana mai kawo tashin hankali ma'ana ka san waɗanda su ne 'yan tada zaune tsaye dai kai ka nuna mana bai kamata a kyale shi ya wuce ba tunda tsarin mulki ya ba da dama kowa ya faɗi a filin kiristoci suna yawo suna su zai yi wa musulmi mu ce a wa'azin kiristoci a su daina yi a ƙasar a hana kiristoci wa'azi suna wa'azin su haka nan kai ma musulmi kana naka yanzu a azumin nan wanda suke tafsirin Alƙur'ani, to ayoyin da suka biyo akan kafirta kiristoci kafirta su ake yi akwai wani kirista da ya je gurin jami'an tsaro ce a daina kafirta su in kana da haƙƙin ka hana wani ya yi magana kuma kenan suna da haƙƙin su hana ka ka karanta alqur'anin ka ka karanta na kafaran da zina kalu inna allaha salimu salasa suna da hakkin su ce a daina kafirta su amma da yake su sun fi kawayewa ga kana cikin gaba ka da su sai suka bari ka faɗa su ba su faɗi nasu to har wannan shi yake nuna ci gaban al'umma don haka ya kamata 'yan bokon mu da suke wa 'yan boko ne su fahimci wannan ko da ka yarda da wata akida ta ba ana ko a ce yarda da akida da yadda da ita ba amma ka sa wa ‘yan uwanka wani wata fahimta ta sauraron wasu su ji mai suke faɗa ba mu yadda wani ya zagi wani ba ba mu yadda a ɓaci wani ba ba za mu kirawo mahaifin wani ko mahaifiyarsa mu ɓace shi ba ko mu ce a tarihin sa ga wani hali da ya yi mara kyau ga wani abu a'a abin da yake a rubuce ko kuke karanta, kuma yawanci za mu karanta abin da mutum shi ya rubuta da hannunsa mutum zai zaki kansa ne Allah ya ce wa minhum man yastami'una ilayk wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun Allah madaukakin sarki ce wa minhum daga cikin su akwai man yastami'una ilayka waɗanda suna sauraron ka afa anta tusmi'u summa shi kai zaka iya jiyar da waɗanda suke kurame walau kanu la ya'qiluna koda kuwa ba sa hankalta tsara ta gaba ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون daga cikin kuma akwai wanda yake man yanzuru ilaika yana kallon ka yana sa maka ido afa anta ta umya ashe kai zaka iya shiryar da waɗanda suke makafi ne walau kanu la yubsiruna ko da kuwa ba sa gani ko da kuwa ba su da idan basira Allah madaukakin sarki yana magana da annabi sallallahu ta'ala alaihi kamar yadda yake magana da dukkan wani mai wa'azi cewa faɗar wa'azinka da bayanin hujjojinka ba shi ne yake nuna waɗanda suka saurare ka ba za su daidai za su samu daidaito wajen sauraron ka akwai wanda za su saurare ka sauraro na fahimta su fahimta su yi aiki da abin da ka faɗa akwai wanda za su saurare ka sauraro na jin sautin ka kawai amma ba ta fahimta ko wanda ko sun fahimta ba za su ne ƙauya ba ba sa sauraro na miƙa wuya ko da ko sun fahimta sauraro yadda ya zo a cikin alkur'ani iri uku akwai sauraro na kana jin sautin kawai sautin kake ji akwai sauraro na fahimtar ma'ana kana ji kana fahimta akwai kuma sauraro na karɓar abin da ake faɗa sauraro na jin sauti idraku sauti inda yake ka ji sauti inda yake Allah na kan sami Allahu qawlan lati tujadiluka duka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna inna Allah sami'un basir Allah ce ya ji maganar wadda take jayayya da kai su duka fi zaujiha take jayayya da kai game da mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai kuka zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawarakum Allah yana jin tattaunawar da kuke yi ma'ana abinda kuke faɗa sautin nan da kuke faɗa yana riskar ubangiji inda yake inna Allah sami'un alim Aisha ta ce inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne sai da tuna Aisha ta ce alhamdulillah alladhi wasi'a sam'ahu al-aswa godiya ta tabbata ga Allah kirari ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya yalwaci kowane irin sauti تتي لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في بيتي في زوجها تتي وانا من جاية النبي صلى الله عليه وسلم تازو tana ja da annabi sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin mijinta ina wani bangare na cikin gida ina cikin gidan a wani bangare amma wani abin da suke faɗa ba na riskarsa sautin nata baya zuwa kunne na amma Allah min fawqi sab'i samawat ya ji abin da take faɗa sai qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka akwai ji da yake na fahimta Allah yana cewa walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahu walau asma'ahu la tawallawhum mu'rid da Allah ya san su ya san su akwai alkhairi tattare da su la asma'ahum ay la afhamahum da ya sa sun yi sauraro na fahimta da ya sa sun fahimta walau asma'u da ya fahimtar da su din ma ba lalle ne su ba saboda tangare wanda suka riga suka suka dabi'antu da ita la tawallaw wa hum mu'ridun da sun ba da baya suna masu bijirewa an Allah yake cewa masalul ladina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a sautin kawai yake ji amma baya fahimta wanda yake cikin dabbobinsa makiyayi wanda zai dinga kiran dabbobinsa sautin kawai suke ji amma kalmomin da yake amfani da su ke ya da ke ina ke bar mun ba sa fahimtar kalmomin sautin kawai suke riska to haka wasu suke waɗanda suka kangare sautin kawai suke ji amma ba sa fahimtar komai akwai kuma sauraro na miƙa wuya na saduda na karɓar abin da mai magana yake faɗa Allah ce law kharaju fikum la zadukum illa qabala wa la awda'u khilalakum yabghunakum al-fitna wa fikum sama'una lahum ay mustajibuna lahum qabiluna li akadibi daga cikin ku akwai waɗanda suke masu biyayya masu karɓa irin abinda da waɗancan makiyan naku suke faɗa Allah yana magana akan munafikai yake cewa da za su fita tare da ku cikin yaki ba abinda da za su ƙara muku sai ta barbarewa wala awda'u khilalakum yabghunakum fitna da sun yi kwanto a cikin suna ta kokarin tayar da wutar fitina a tsakankanin ku wa fikum sama'una lahum a cikinku akwai waɗanda suke kasa kunne su ji abin abokan gaba suke faɗa kuma su aiwatar da shi su yi aiki da shi wannan asabu anan ma'anarsa shine a ji a karɓi abin a kuma aiwatar da shi sama'u ijaba kenan Allah ce sama'una lil kadhib masu jin ƙarya su yi aiki da ita ai mustajibuna laha qabiluna laha mustajibuna li ahliha masu karbar gaskiyar masu karbar ƙaryar sannan kuma masu miƙa wuya ga waɗanda suke makaryata da don haka kaga kalmar sami'a ko yasma'u a cikin alqur'ani tana zuwa da irin waɗannan ma'anoni guda guda uku mai sallah idan ya ce sami Allahu liman hamida me yake nufi sami'a Allahu liman hamidahu kalmar sami'a a jumla mai take nufi eh eh ajaba shine shine ma'ana ta uku din ajaba Allahu liman liman hamidahu aw ajaba Allahu hamda abdihi idza hamidahu aw du'a abdihi idza da'ahu haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza qala imam sami'a Allahu liman hamidahu fa rabbana wa yasma Allahu lakum yasma Allahu lakum ay yastajibu Allahu lakum Allah zai karba muku lokacin da kuka ce sami Allahu liman hamida shi ne Allah yake cewa wa minhum man yastami'una ilayka daga cikin su akwai waɗanda suke sauraron ka za su kasa kunne su saurare ka amma wani irin sauraro suke yi sauraro ne na suna fahimta sauraro ne na za su karɓi abin da kake faɗa su yi aiki da shi wa minhum man yastami'u ilayka waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqa daga cikin su akwai waɗanda za ka ga sun kasa kunne suna sauraron ka amma mun sanya rufi akan su, sannan a cikin kunnuwansu mun sanya wani abu kamar dalma ya toshe kunnan Allah madaukakin sarki yana cewa ma yastawi al-a'ma wal basir wala dhulumat wala nur wala dhillu wala al harub wa ma yastawi al ahya amwat inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man fil qubur in anta illa nadhir Allah madaukakin sarki yake cewa makaho da mai gani ba za su taba zama daidai ba Tuffai da haske ba za su taba daidaita ba haka nan inuwa da zafin rana ba za su taba daidaita ba haka nan masu rai da waɗanda suka mutu ba za su taɓa daidaita ba Allah shi yake jiyar da wanda ya ga dama yusmi'u man yasha shi yake jiyar da shi jiyarwa ta jiyarwa ta fahimta da kuma jiyarwa ta karba da Allah ya so da ya jiyar da su sun fahimci abin da kake faɗa kuma da ya jiyar da su sun karba abin da kake faɗa wa ma anta bi musli'in man fi qubur ba za ka iya jiyar da wanda yake kwance cikin kabari ba kamar yadda wanda yake cikin kabarin da aka shekara kiran su kana gaya masa magana ba zai ji ka ba to haka waɗannan su ba in anta illa nazir kai gargadi ne kawai aikin ka ka yi gargadi ka ce abu kaza yana da kyau a yi abu kaza ba da kyau a bari haka nan Allah madaukakin sarki ke cewa afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab wanda ya san abin da aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya zai zama daya da wanda yake makaho wanda baya iya ganin gaskiya ya fahimce ta Allah ya ce masu hankali kadai su suke wa azuwa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallu mudbirin wa ma anta bihadi al-umi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina wa hum muslimun fa hum muslimun Allah madaukakin sarki yace ba za ka iya jiyar da matattu ba matattu ana nufin kafirai waɗanda suka kangarewa Allah ba za ka iya jiyar da waɗanda suke kurame ka yadda da su kira ba lokacin da suka juya suka ba da baya ba ma ya hango ka balle ya ga alamar ka take masa ta zo ya juya ya baka baya kana kana ihu kana kira ba za ka je ba za ka je da shi ba kace ba za ka shiryar da makafi ba ga barin fatan wanda za ka iya jiyarwa shine wanda yake imani da ayoyinmu wanda yake saranda ya sadu da ya miƙa wuya haka Allah ya ta bayani ayoyi da dama cewa faɗakarwarka da wa'azinka da tunatarwarka wannan ba shi zai sa a karɓi abin da kake faɗa ba ta harka da iya magana ka da iya bayanin ka da kawo hujjojinka masu ƙarfi daga alkur'ani da hadisi da wai wannan ba shi zai sa a yadda ba wannan shirya ta ubangiji ce shi yake shiryar da wanda yake Allah ce wa minhum man yastami'una ilayka daga cikin su akwai wanda za ga suna sauraron ka aka anta tusmi'u summa shi kai yanzu ka iya jiyar da kurame walau kanu la ko koda kuwa ba sa hankalta koda kuwa ba su da hankali wa minhum man yanzuru ilayka daga cikin su akwai wanda yake kura maka ido kana bayani yana kallon ka afa anta tahdi al-umya ashe ka iya shiryar da waɗanda suke makati walau kanu la ko koda kuwa ba sa gani koda kuwa ba su da idan basira wasu malamai suka yi hujja da wannan ibnu qutayba ya yi hujja da wannan ayar akan fifi da ji akan gani shi wannan ayar tana nuna ji ya fi gani saboda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ji da hankali amma sai ya nuna gushewar nazar shine gushewar gani kawai gushewar ido gushewar duba gushi da gushewar gani amma ba haɗa shi da hankali يستمعون إليك أفأنت تسمع أفأنت تسمع ثم ولو كانوا لا يعقلون لأك هذا جي بحنك duk ilimin da za ka samu kana samun shi ne ta hanyar ji sama da yadda za ka samu ilimi ta hanyar gani shi yasa aka samu makafi kuma suka zama manya-manyan malamai amma da wuya ka samu wanda yake asummu ne kuma ka same shi wani abu shakin ba hmm? ibn al-ambari wani malamin ne da ya ce a ai gani ya fi gani ya fi ya ce da me muke ganin Allah ranar gobe kiyama ba da idanun to amma ya tafi da nisa ai abin ana magana ne a nan duniya me kawo lahira akwai mai ji akwai mara ji akwai mai gani akwai mara gani kowa yana gani wanda ma baya ganin a ranar zai gani wanda ma baya jin a ranar zai yi ko ta karfi sai ya ji to ko ka ya dauki abin da nisa sannan yake cewa shi gani ai shi yake baka hakikanin abu ka gane shi sama da ji za ka iya jin abu amma daga ba in ka gan shi ka ba yadda ka fahimta ba amma gani za ka ga abu lokacin da ka gan shi ka iya fahimtar sa sosai sai kita gani hanyar ilimi abinda ake samu ta hanyar gani ya fi kamala sama da abin ake samu ta hanyar ta hanyar sannan ya ce gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa idza azhab idza aqabattu min abdi karimatahu wa huwa biha banin falaysa lahu thawabun illa al wanda na karbe masa idan sa mai karamci da yake ji da ita baya ko ko tsakuwa ko haƙƙi kanta sai shiga idan nan in raba shi da idan nan Allah ya ce ba shi da wani sakamakon da zan masa sai aljanna in hamida lillah in hamida ni alaiha in ya gode mun. ya yi aikin da ya kamata akan akan wannan ido da na bashi shi to ka gani amma ba a ce in an hana ka ji ba ba ka da sakamakon sai aljanna yace saboda haka shi gani ya fi ji ibn taymiya yace to duk abin ba haka yake ba kowanne yana da tashi falala yana da tashi daraja ta bangaren ash-shumul wal umum wal umum ta bangaren yana da maziyya min jihati ash-shumul al-sam'u lahu maziyatun min jihati ash-shumul wal umum fa huwa a'ammu wa ashmal ta bangaren gamewa ji zaka ji abubuwa waɗanda suka wuce waɗanda za su zo nan gaba da waɗanda kake cikin da waɗanda ka gansu da waɗanda baka gansu ba duk ji zai taimaka ka samu saboda haka ta wajen gamewa ji ya fi gamewa ba ka ilimi ba. amma wajen kamala kuma فالبصر له مزية من جهة الكمال ومن جهة التمام فهو أتم وأكمل abinda za ka gani da idanka za ka fi fahimtar sama da wanda za ka saboda haka shi kuma ta wannan bangaren yana da wata falala sama da ta ji haka kowanne yana da falalarsa ba za ka iya fifita wannan akan wannan ba wannan shi da alƙalanci da ibnu ya yi a tsakanin ibnu kutayba da kuma ibnu al-abbari saboda haka wannan aya kamar shi ibnu al-abbari cewa wannan aya bai kamata ma shi ta zuciya ko da ba su da basira ta zuciya ba za ka iya gani sa wanda yake baya gani ainihin ya fahimta ko da ba shi da basirar zuciya ke saboda haka albasaru anan shine basarul qalbi ba basarul aini ba don haka babu hujja a cikin ayar ga ga ibn qutayba Allah ce inna Allah inna Allah la yuzlimu الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون الله ما أوكي سركي إن الله لا يظلم الناس شيئا الله بايا ظالم ترمتاني هو لا إلى الأمر ولكن الناس أنفسهم يظلمون متاني إذا ظالم تركاوكم kamar yadda Allah madaukakin sarki a gurare da dama ya maimaita wannan magana wa ma zalamnahum walakin kanu أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون ولا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وما ربك بظلام للعبيد ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيب وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم saboda haka Allah ya tsarkake kanshi daga zalunci ya yabi kanshi da cewa shi ba azzalimi bane a da can malamai sun yi ta rigima a tsakankanin Allah zai iya yin zalunci ko ba zai iya wanda ba zai iya abu ba in ka ce baya kaza ka yabe shi ko baka yabe shi wanda ba zai iya ba yanzu ka dubi garin nan ka ce garin nan ba zai iya zalunci ba ya bar shi kai ko ka duba wani rago tsatsa likita kawai ka ce wannan ba zai iya kwace ba ba ya bar shi kai ba wanda zai iya abu amma ya ƙi saboda yana ga abin bai dace abin ya saba wa kamala sai ya bar shi shi ne ake yabo hmm? mutum ne an masa duka an masa duka ba yadda za a iya iya rama dukan nan sai ya ce ya yafi wannan ba zai yi kafafa da wannan yafewar ba akwai wanda yan bid'a har karya masa hannu suka yi da aka je aka zanzare masa ido sai ce ya muka ce ya akai haka ai gara ka bari a kai abin da ban shari'a in ba haka ba goma sai su yi wani sai ya ce ai yayi koyi da manzon Allah manzon Allah ma shi ma ai haka yawa mutanensa da suka yi masa irin abin da duk suka yi masa sai ya ce ya afu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama afun an maqdira sai bayan ya ga ya kama abokin abokin gaban ya riga ya sakankanci cewa me za a iya masa sannan ce je kana ga ni na fi karfin iya abin da kai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka aka kama qurayshawa suka shiga hannu me yake da su me kuke tsammanin zan muku suka ce alkhairi akhul karim wa ibn akhul karim yace izhabu la tasriba alaykum al-yawm izhabu wa antum khulafa a lokacin yana da iko duk abin da ya ga dama ya musu to wannan ita shine afuwar da ake yabo amma ba afuwar da an fi karfin ka ba kuma ka ce kaya ta to me kaya ta ba na ka kaya ta dama ba abin da zaka iya yi ubangiji ba wai ba zai iya yin abin da yake in mutum ya yi aikin kwarai ubangiji ya ga dama zai iya jefa shi ta wanda yake hada ko kuma mutum ya yi aikin da ba daidai ba ubangiji ya iya daukar shi ya sa shi aljanna wanda ya sa na shi to amma Allah madaukakin sarki sai ya ce wanda ya yi aiki na kwarai wa huwa mu'min sannan yana mu'mini to fala ya khafu zulman wala hamma. kada ya ji tsoron za a zalunce shi a zalunce shi a ɗora mishi laifuka wanda bai yi ba a ƙara masa a cikin su kenan ma'aunin laifukansa haka nan kuma waɗanda su ma suke haka nan kuma ba za a rage masa abin da ya riga ya na ayyukan lada ba a rage masa su ba za a yi wannan ba wannan shine cikar adalci na ubangiji cikar adalci don haka duk inda aka kore wa ubangiji zalunci to ma'anar abin da ake tabbatarwa a nan shine isbatu kamali adlihi subhanahu wa ta'ala babu annafiyul maha a cikin sifofin Allah a ce kawai an kore wata sifa duk sanda aka kore wata sifa daga ubangiji ana tabbatar da kamala jiddihani kishiyarta kuma cikin kamala ake tabbatar masa don haka da Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yana tabbatar da kamalar adalcin sani shi yasa dan ka kore zalunci baka tabbatar da adalci ba kai komai ba ka kore zalunci zaka tabbatar da kudura ta ubangiji da iko na ubangiji da kuma kamalar adalcinsa Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi